Me ake nufi da laifin laƙawa mutum abin da bai yi ba? Duk wani zargi da ya danganta da bata sunan mutum ko mutuncin shi ko wurin aikin shi. Abun nan a nan shi ne a matsayin ka na ɗan jarida ko kuma wata kafar sadarwa kai maganar mutum alhali abin da zaka faɗa ko kuma wallafawa ya ci zarafin wannan mutumin to ka mishi ƙazafi. Misali ɗan jarida ya fito baro-baro ya zagi babban alkali ya ɓata mishi suna ya ci mutuncin shi to laifin zargi ya hauka shi ko da ta hanyar talbijin ne ko radiyo ko kafofin sadarwa na yanar gizo ko kuma kama ofishi sukutum kazafi misali ka ce dukkan alkalai na karbar cin hanci to kungiyar saman na iya yin karar ka gabata shaidar ka akan wannan ta wacce hanya ce ake ayyana laifin lakawa mutum abin da bai yi ba laifin laka ma mutum abin da bai yi ba na tabbata ne da zarar kun rubuta wani labari kan yanar gizo ba sai kun haɗi sunan mutumin ba ko aikin shi amma da zarar mai karatu ya gano inda zargin ya nufa ko kan juju ne ko jandarma ko ɗan sanda babu ko tantama laifin ya tabbata tunda ana iya zargin mutum ko ba haɗi sunan shi ba kamar dai ka sa jama'a ne ta tsana mutum. Invective c'est vraiment des choses pour monter les autres contre la personne. Wani hukunci ne aka yi tanadi misali ga 'yan jarida masu zagin dakarun tsaro shugabannin ƙasa da kuma hukumomi daban-daban. Si par exemple en tant Idan ɗan jarida ya zagi jami'an tsaro na gida ko na waje ko alkalai ko lauyoyi da makamantansu za ya biya diya daga jika ɗari biyar zuwa miliyan biyu da rabi na sefa in ƙazafin ya shahi shugaban ƙasa ko wani jakada na ƙasar waje ko wata ƙungiya mai zaman kanta ko jami'an gwamnati ko 'yan majalisar dokoki ko wani shaidar a mashara'anta to babu shakka sai ya biya diyar jika ɗari biyar zuwa miliyan biyu da rabi na sefa a game da batun laifi a ɓangaren aikin En matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Le juge ne peut décerner ni un mandat de dépôt ni un mandat d'arrêt.